ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم إن إنه كان من المفسدين حقيقة فرعون يا a أكسر مصر ya mamaye ta, ya mayar da mutanenta ƙungiya-ƙungiya, ya raba tsakaninsu, yana raunana wani bangare daga cikinsu, su ne ɓangaren Bani Isra'ila ta hanyar kashe ‘ya'yansu maza da barin ‘ya'yansu mata da rai don yin hidima da matuƙa wajen ƙasƙantar da su. Hakika ya kasance cikin maɓarnata a bayan ƙasa ta hanyar zalunci da wuce gona da iri da girman kai.